hijiriya wanda shi ne ya dace da takwas shekarar ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya insha Allah ta'ala za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wani littafi na sahihin bukhari a yau za mu tashi ne a باب بأس النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الهروقات من جهينة كتاب المغازي أتكن سيد البخاري نعم مالا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وبعث النبي صلى الله عليه واله وسلم اسامه بن زيد الى الغفاري بن ابي زهير قال حدثنا قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا ابو زيد اخبرنا ابو زيد اخبرنا ابو ابو سفيان قال سمعت اسامه بن زيد رضي الله عنه ما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى الانصار فصبحنا القوم قابلناهم ولحقنا ولا ولا ولهبت انا ورجل من الانصار رجلا منكم فلما بكيناه قال لا اله الا الله فخف الانصاري فدعمت بروحه حتى قتلته فلما قدمنا بلغ بلغ فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا ابا اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله قلت كان عبد اولا وما زال حتى علم الليل لم قبل ذلك اليوم wannan babin yana magana ne akan wato wani abin da ya faru na kashe wani bawan Allah da da Usama Allah ya masa rahama yayi a wani yaƙi da aka je alhali shi wannan bawan Allah ya ce la ilaha illallah bayan ya ce la'ila illallah kuma usama ya kashe shi to ne wannan kashe shi din ya jawo matsala wanda annabi sallallahu alaihi ya fitar da wani hukunci da yake nuna mana nauyin la'ilaha illallah duk mutumin da ya kalmar shahada to jininsa kubutaccen jini ne ko da ku ƙarya yake ya ce la shine imam bukhari yayi babu yace babin da ke magana akan aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi ga Usama mana aiken da annabi yayi ya tura Usama ibn Zaid zuwa ga al-huruqat al nisba ne wato zuwa ga al-huruqa al al din um, sunan shi Juhaish ابن عامر ابن ثعلبة ابن مودعة ابن جهينة ميسا كثير شيء الحرقة حرقة دين سنم تنني سنم تنني ميسا كثير شيء الحرقة واتو ما لم يسكتي لأنه حرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك واتو ya yi ta kashe mutane ne yana kashe su yana ƙonawa yana kashe su yana konawa shi wannan mutumin shi ne aka ce da shi alhuruka kuma eh, ba ni sunan shi ya yi suna akan wannan abin ya shahara shi ne aka ce da shi alhuruka kuma wata ƙabila ne ko wasu jama'a ne daga cikin juhaina shi yasa ya ce min juhaina mutumin daga juhaina da ƙabilan juhaina ne to shi ne kawo hadisun malaminsa amrubin muhammad annaqit mutumin bagdad ne shi wannan malamin bukhari mutumin bagdad bagdad a ƙasar iraq ya ce shi kuma malaminsa hushaim shi ne hushaim ibn bashir ko bushair alwasiti ya ce akbarana husain shine Hussein ibn Abdurrahman mutumin Kufa ne shi kuma yace naji Usama ibn Zaid yana cewa ba asana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-huruqa annabi ya aika mu zuwa ga al-huruqa yace fa sabbahna al-qawm muka yi sammako muka dirawa mutanen nan da asuba shine sabbahna al-qawm daga asubahi ne fa hazamnahum muka muka kakkarya su mana muka yi nasara a kansu in an ce hazamal qaum mutum ya je yaƙi ya ci nasara akan mutane ya kakkashe na kashewa ya ce wala hiktu ana wa rajul min al'ansar da ni da wani mutum cikin mutanen madina bai faɗi sunan sa ba um, ya ce shi dai da wani mutum ne cikin mutanen madina suka riski wani mutum rajulan minhum rajulan wani mutum kuma du suka daɗa riska daga wannan ƙabila ɗin kenan samir jas ibn amr ko kuma ibn nuhaik alfadki wani mutum cikin mutanen madina muka tafi da shi in ji usama muka je kuma muka tarar da wani mutum a cikin mutanen can kaga wani mutum wani mutum guda biyu kenan ko bai yace falamma gashainahu yayin da muka jikkata shi muka riske shi muka jikkata shi muka yi masa rauni kawai sai da ya sha tsara kawai sai ce la ilaha illallah kun gane yadda ƙaziyar take ko mun zo mun tarar da shi yana kafirinsa muna yaƙi sai da ya ga mun jikkata shi za mu kashe shi kawai sai kama la ilaha illallah yana la ilaha illallah fa kaffal shi mutumin madinan nan ɗayan nan da ya ce da ni da shi usama ne yake ba mu labari yana jin wannan mutumin ya ce la ilaha sai dai takwabinsa sai daina saransa shine fa kaffal ansariyu usama yace ni kuma fata'an fata'antuhu bi rumhi fa'ana ta'antuhu daga at ne at suka na samu kibiyata na soke shi bayan ya ce la ilaha illallah nan na suka masa kibiyan nan hatta qataltuhu sai na kashe shi to kun ga yadda kabiyar take shi mutumin madina nan shi ne da yaji an ce la ilaha illallah sai ya san cewa mutum ya ce la ilaha illallah shikenan shi kuma usama yana ganin ƙarya yake ya ce la ilaha illallah ne kaudin ya gaza a kashe shi ne eh ya ga uwar bari ne shikenan falamma qadimna yayin da muka dawo muka iso madina kenan mun zo madina balagan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kafin ma mu bashi labari labari ya iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga wani mutum nan ya ce la ilaha illallah kuma na kashe shi faƙala sai shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce daga zuwa annabi bai ce sannunku da dawowa ba yaya aka yi mai ya faru ba kar ku manta shi ya tura shi sai ce ya usama a kataltahu ba'ada an kala la ilaha illallah ya usama yanzu ka kashe mutumin nan bayan ya ce la ilaha illallah shine lale maraban da annabi ya fara kenan yanzu bayan ya yi kalmar shahada ya kai usama ka kashe shi wani al'istifamun inkari kenan yanzu bayan na ce kada ka yi kaza sai da ka zo ka yi yanzu bayan mutumin nan ya musulunta ya faɗi kalmar shahada ka kashe shi wannan annabi yana nuna mana haɗarin kashe musulmi kenan haɗarin zubar da jinin wanda yake kalmar shahada kenan ta kowace hanya kuwa ko yaƙi ko jayayya ko musu ko a mota Koma a menene kada ka yadda ka zama kai ne sanadin salwantar da ran wani mai kalmar shahada ko da ba ƙungiyar ku ɗaya ba ko garin ku ba ɗaya ba ko ba ka san shi ba in dai musulmi ne yana la'ilaha illallah to akwai mugun haɗari ka kashe su, don ku gaskiya ba za ka iya ɗaukan wannan la'ilaha illallah illallah ba ranar tashi alƙiya ba wallahi ta fi ƙarfinka Allah ka kiyaye mu wannan saƙo ne ga waɗanda suke kashe mutane suke sanadiyar salwantar da mutane na ce kashe mutane ku daina tunanin a ɗauki bindiga da kunamar bindiga a harbi mutum duk yadda za ka yi ka salwantar da ran mutum inda musulmi ne ka sace shi ka sayar da shi a kashe shi ka kashe shi ka yi tsafi da shi saboda biyan bukatar ka ta duniya ka kashe shi ka tura a kashe shi don saboda wata hamayya wani ba shi zai kashe ka ba amma an ba ku jitawa sai tura a kashe ka haka kurin ka ga wani ya zo ya kashe ka kuma shi kuma aikin kuɗi zai shi kuma da zai yi kisan bai san dan me yasa aka ce aka kashe ka ba eh wallahi warai kuwa a kan harkar kasuwanci sai mutum ya kashe ɗan uwansa a kan harkar kasuwa kasuwa kawai wani ya fi ni samun kasuwa wani ya fi ni samun ɗaukaka wani yana haskawa wani ya samu kuɗi ya gina gidaje yana hawa mota mai tsada shi sa mutane yanzu duk kowa tsoro yake ji ko ya bani aushi salwantar da ran mutane kuma duk akan duniya to ku ji wannan hadisin sahabin annabi ne annabi ne ya aika shi aiki cewa ake a kashe mutumin saboda ya yi ta kashe mutane yana kona su amma ka duba duk yadda ya mutumin nan ya yi kalmar shahada shine annabi yake jan kunne me sa aka kashe shi to idan kuna lura da wannan sai ya nuna muku yadda al'ummar nan ta nisanci sunnar annabi ta nisanci karantarwa annabi yanzu mota fa mai dan haske fa mutum yana da ita wallahi tallahi ba ko ina zai je da ita a garin nan ba ko shekaran jiya na wannan uwa ya zo waje na muna magana da shi ne dan dama dama ne za mu je wani guri da shi ya ce akaram kallawa a yi afuwa bari mu canja motar nan na ce me faru ya ce a'a da zai yi ba a cikin kano wallaki." ya ce malam yadda ake sace mutane ake kidnapping ɗin na ai sai wasu su biyo mu malam na ce gaskiya ne haka ya haƙura ya sauke ya fita daga cikin motar ya ajiye ta ya ɗauko ta jigari jigari mota ba ka isa kawo mai tsada ka je wani guri ba don kana shakkar wani zai iya bin ka ya doke ka ya ƙwace motar ko kuma ya ɗauke ka gaba ɗaya haka muke wannan rayuwar wata iri ta daban a karamakalla me yasa saboda mun nisanci karantarwa annabi kuma wannan karantarwa ɗin da a yi wa mutane bayanin me annabi ya ce mu rayu akai shi ba a so mutane sun da addini ya zama wani abu ne na gargajiya in na ga dama na yi in na dama kar na yi ana ganin addini takurawa ne addini an bar mutane cikin baƙin jahilci ba san Allah ba in cikin yaran nan da aka ake masu kashe mutane suke kidnapping din nan wani ban Allah yake faɗa yake cewa yana zuwa da suka kama shi sai suke ce masa ai mu yan wuta ne a tunda muna shan taba ko ka duba bana'in jahilci wai taba suke sha suna shan taba su sun dauka mai shan taba dan wuta ne dan haka tunda su yan wuta ne bai su ta kashe mutane kawai su ta kaza su ta kaza wallahi malam musulmi ka san me saboda an jahilcanta da mutane jahilci yayi yawa ba sallah ba karatu ba sanin Allah yanzu yanzu mutum zai loda mota ya zuba mutane a cikin motar nan tayar ta ba ta da kyau mutane a tasha su kuma mutanen ba su da hankali ba su tunani ba wanda zai zo zai hau mota zai je abuja zai je mai maiduguri zai je kaza ya duba lafiyar mota kawai wacce ce a layi kawai shiga zai mutum ya zo ya cika mutane malam ya ta gudu ya je faɗa rami ya dake rami taya ta fashe ta yi ta kulikulin kubura ta kashe mutane gaba daya <clears throat> wannan salwantar da rayukan mutane ne sai an gama ce a ah, Allahu kamar Allah ne ya kaddara ba haushi kenan mai ban haushi wallahi kai ka kaddara Allah ya kaddara za a mutu amma da sababin ka wallahi mutum yana cikin tafiya a mota ya san ka'ida ya yi ta gudu a hanyar da ba ta da kyau kuma ya ari hannun wani ya sauka daga hannunsa ya yi ta gudu saboda hannunsa akwai rami yana gudu su zo su haɗu haka akai shekaran jiya nan wani dan uwa ya zo ya ciko mutane malam mutum wajen ashirin da wani abu a cikin mota ya ada hannu yana dudu. ya sha kwana ga wani kuma yana kan hannunsa kawai suka yi haɗu haka suka haɗu ba wani kaucewa wannan ya dukki wannan kowa ya nuna ƙarfinsa duka motocin gaba daya suka mutu da direban da motocin mutum sama da ashirin da wani abu duk suka mutu wuta suka kama ana kallon suna ihu a cikin gilas suna kokarin ya za su fito wuta ta kama motar haka suka mutu sai an gama ce ba wani ce Allah ne gaddara. kuma hannu ya ara me yasa ba za ka yakuri ba me yasa ba za ka tafi hankali ba hanyoyi irin na Najeriya na mutu ta gudu a mota wai yana sauri ga taya ba kyau ga ba ka'ida wani ma bacci ma yake a hanyar wallahi tallahi duk wannan zubar da rayukan mutane ne ko mutum ya loda mota tirela kaga an loda mota tirela kaga mutane wai yan cira ne wai wai sun hau saman kan tirela wajen mutum ɗari ana tafiya yau mutum kuma ya zo yana kan bodin mota yana bacci ba da an zo yalau yalau yalau ya shiga wani kwana sai ya zubar da ashirin haka duk su <laughs> wannan kuma dukkan sai ya ce ne Allah ne ya kaddara Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima ku daina kashe kan hukunku Allah yana tausayin ku idan <clears throat> idan can annabi ya yi wannan usama saboda an je yaki ne an kashe mutum to mu ga hanyoyin kashe mutane nan da dama wallahi da dama da dama da dama hanyoyin kashe mutane ga sunan da mutum zai kashe yadda zai kashe kansa da yadda zai sa ya kashe wani amma duka tunda Allah shi shi ne mai kaddarawa komai sai a ce Allah ne ya kaddara likitanci harkar magani haka likita zai zo in biya ma ya ɗebi mutum ya yi ta danna masa magungunan da za su halakar da shi a zo a yi ta baka maganin kaza da kaza da kaza na ciwon zuciya a yi ta haɗa ma a ce ulcer ce take damunka saboda tsabar rashin ilimi da rashin bincike a kan ciwon ulcer a je a ta ɗirka maka magunguna da allurai na ciwon zuciya na ciwon kaza ashe zuciya ka lafiya ƙalar Kurin ɗan ƙwarnafin ulcer ce take damun ka saboda babu bincike ba ilimi ba wata gwamnatin da za ta bi ka'idar yaya aka yi wani ya mutu sai a zo kurin a ce ka mutu sau nawa za a je likita ya baka magani sai wani ya ce wa ya baka wannan maganin sai ka ce wallahi likita ne a asibitin kaza ce tab ka daina sha in ka ci gaba da shan wannan rayuwarka tana cikin haɗari amma fa likita ne ya baka kuma likita ne ya sake gaya maka haka ake wasarere da rayukanmu shi yasa wallahi duk wanda yake Allah ya jarabe shi da cuta a ƙasar nan matukar yana da hali to ya fita waje ya je a duba shi ya kuma sa alheri wallahi wallahi tallahi wani bayi da lafiya aka je aka ce ma ai da ka ta samu matsala da ce ta samu matsala sai an maka aiki an farke ta an tsaga ta an cire kaza a cikinta kai ya kai ya ya aka yaka wani ba shawara ya ce kai karka yadda a ƙasar nan su buɗe maka koda in suka taɓa maka koda ka a ƙasar nan sun jefa ka cikin garari har ka mutu kana zarubtin asibiti ka je dai a ɗan daɗa duba ka ɗan tattara abin da kake da shi ka fita aje a ɗan duba ka da ya je sake scanning ya sake duba wallahi sai aka je aka duba ba abin da ya samu kodarsa. bulada ɗinsa ce irin tsakuwa ɗin nan bulada mafitsararsa ne aka samu irin tsakuwan nan a ciki shi ne kurin yaya za a yi ƙwayoyin magani ne za a ba shi ya riddige wannan tsakuwar ta bi fitsari ta fita shi kenan kuma aka ba shi wannan ƙwayoyin magani ya fitsarar da ita shi kenan ya warke amma da har ya gama an yi lissafin kuɗin aiki da asibiti da kuɗin gado da menene dubu ɗari kaza zai je kwanta su je su farke shi a garin nan wallahi ka suke kashe mutane malam in na tattalin safa maka yadda ake zubar da rayukan mutane a ƙasar nan bila adadin wallahi me ya ja wannan saboda lalacewa ba tsari a rayuwa ilimin ba a mutunta shi rayukan na adam ba komai ba ne, yanzu yanzu sai ka mutu kawai Allah ya ji kanka a ji a tura ka a rami shikenan kawai ai kuka kwana ɗaya biyu shikenan an gama da kai kana can kabari kana fama wallahi tallahi akar makalla kana kabari kana fama sun ci gaba da harkokinsu 'yan kasuwa sun tafi kasuwarsu mai harka ya kama harkarsa ana wala ana shakatawa kana kabari kana fama wala taqtulu anfusakum rai yana da tsada rai yana da muhimmanci inna allaha kana bikum rahima manzo ya dawo kan Usama ya ce yaya ka kashe shi ya ce la ilaha illallah to ba sai irin kisan usama ba wallahi duk wanda yi sanadin mutuwar wani wallahi sai Allah ya masa wannan tambayar ran shi alƙiyama ku ji da kyau dan hadisin manzon Allah faɗi ne da shi ma'ana suna da faɗi da yawa ba wai mu iyakance shi akan wannan ba ne. duk wanda yi sanadin kashe wani shi ma ya shiga layin a ba da an qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah yi mana <laughs> inda ai ai aka ramu lawo kai dai Allah ya sauki Allah dai ya tsare mu shi yasa mu yi ta addu'a Allah ya ba mu lafiya kai ma addu'a kada Allah ya kai ka wata larurar da za a je wai a kwantar da kai a ce za a duba ma musamman wuraren da suke da hadari din a cikin aikin jikin dan adam kurun kai ta addu'a kada ya Allah kada ma ka kai ni wani abin da zai sa sai an kwantar da ni an je an farke ni a kaza kurun ka ta addu'a Allah ya tsayar maka ciwon ka sha sha kafinol panadol malaria shi kenan Allah ka kiyaye mu yi eh, shi ne abinda ɗan uwa ya faɗa rashawa da cin hanci da alfarma shi ne sababin ne wannan kamar kamar hatta babin likitancin yanzu mutum zai zo wallahi tallahi akar makalla bai cancanta ba eh, bai cancanta ba kuma wannan abun ba shi ikaranta ba wallahi in yana da wani tsayayye sai a ɗauke shi a bashi ma head of wannan section ɗin haka ne mana idan wusul al'amur ila gairi kwanta zuri sa'a idan aka juya da abu ga wanda bai cancanta ba ka saurari tashin kiyama kana da hanya sai a ɗauke ka a kai ka yanzu mutane ne su buɗe kemis ba su ma taɓa karanta abun ba billahi azim wani ko sunan maganin baya iya karantawa a garin nan akwai kemis bila adadin mutum kullum da ya rinka zuwa yana karban takarda likita dubu rubutun likitoci mai wahalan karanta ya zo ina bayarwa ko ka yi bokon ma ba kowa yake iya karanta rubutun likitanci na magani ba da gane prescription wannan kwaya kaza bane ba amma ku je ku bincika duk wanda ya bude kemis shin ya karanta famasi? yanzu dan Allah masu kemis nawa suke yin allura a ƙasar nan mai kemis nawa yake rubuta ma kai akwai mai kemis ne ma gaba ɗaya anguwa kawai shi ne ma likitan unguwar kawai haka ne mana duk wanda ya zo da rura don zama da mu hausawa da Allah alaji wallahi jiya na kwanan da gudawa a' al'amari yana da dan duba mu wani da tsayar mun da gudawa gudawa kake sai wanda ba ya kamata a baka kwaldin ko tokto wace ce wace rubuta maka kurin ya baka je ka tisha Allah da hikimarsa in an baka wata kila ka samu sauki wata kila ya ne shikenan <laughs> amma ganin masu an gari garka eh kaji maganin ma kansa idan ka je siya za a duba rigar ka ne a ga dama dama wancan na kaza ne wancan na kaza ne in kana da alamar maiƙo sai a ɗauko mai tsada a baka da Allah wallahi jiya na kwana da ciwon kai ne wallahi dan duba mu wani abu nan ko dan paracetamol ko na abu sai sai a ba paracetamol za a baka ba kaza za a baka sai ya ɗauko ya rubuta ya baka babu test wataƙila ciwon kan nan naka malaria ne wataƙila typhoid ne wataƙila kaza ne sai an yi test haka kawai shi ba shi yana ganin yaushe zan je sai na yi wani layi ana wani ta kawai ba ni abin da zai zai sauƙaƙa haka muke yi wallahi da Allah haka muke ba haka bane ba yanzu inda aka ci gaba magani baka isa ka siya ba sai da takardar likita takarda ta likita cewa shi yace ka sai wannan maganin bara siya ba kuma shi ma bai isa rubuta maka magani ba sai ya binciken menene wata rana wani wani bawan Allah wasu likitoci a Saudiya suka yi wani mutum aiki tsautsayi ya sa da aikin da suka yi masa ya mutu ku duba kula da ran ɗan adam ka san me aka yi wallahi taro aka yi manya-manyan likitocin ƙasar aka kira aka ce waye ya tiyatar wani ne waye head of section ɗin wani ne muna son history ɗin zirga-zirgar da mutumin nan ya yi zuwa gurin likita kafin a yi masa aiki a talabishin ake ɗauka ni da idona na gani aka sa shi a gaba shi likitan ana ɗauka <clears throat> ya yi bayani da ya zo kaza na ba shi magani kaza to da ya yi kaza mai kai masa ya eh, na daɗa duba shi na ba shi maganin kaza to ka yi masa test ɗin kaza a ban yi ba to na kaza fa ka yi eh na yi aka yi ta tambaya samala ana haska a ƙasa saudiya gaba ki ɗaya har sai da aka zo ƙarshe yaya aka yi aka yi masa aikin dame dame aka yi aikin a suka yi aikin da kuka zo kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza kun gwada jininsa kun yi kaza kun yi kaza akan mutum ɗaya wai don a rinka nuna wa likitocin kada su rinka sakaci wajen kula da rayukan mutane ko salwantar da rayukan mutane haka aka yi ta binciken na mala ana kallo ana kallo inda an gane kuskuren wannan likitan to shi kenan kuma sai jiya ko a kashe shi in yi ganganci ne wallahi sai sun zace shi wannan na gaya ma da idona a gida ina zaune a saudiya muna makaranta wallahi na ga wannan abu na ce mm, Allah kai mu Najeriya da ake da ake manta almakashi a cikin cikin wanda aka yi wa ta almakashi wallahi wani irin hira malam wannan daga tushe na ji shi don da cewa ba sa so a faɗa amma almakashi ya aka yi yan ƙananan almakashi na aiki wani kuma auduga aka manta masa ni kan wannan mai auduga kam wannan shi kam dan uwansa ne wanda abin ya faru ma ya kira ne ke gaya auduga a goge-goge sun manta auduga suka ɗinke masa baka san cewa a ƙasar nan akwai likitocin da suke tiyata da torchlight ba baka sani ba Toki zai ɗaura malam matsiyaci a kan goshinsa toki ba wuta na rantse da Allah ba wuta ba wani maganan waye wane ne ba wuta haka kullum zai haska yawan mutane tiyace duk ana ya ƙasar nan kawai ba a so a faɗa ne shi kuma ba wuce kawai a yi maza mana a yi a gama kawai a masa aiki kawai ya tafi gida shi ne abin da ya dame shi Toki ba kayan aiki kaza ba wani gurin in aka nuna ma nan ne ake yin tiyatar ko nan mace take shiga take haihuwa Allah ya sauke kawai mu kula kawai da rayukan mu ni shine shawarata muna da sauran aiki ai malam cakudewa duk inda aka zo ana magana sai kaga abun malam ya wuce koma iya lalacewa ta isa malam ubangiji muke roko ya tsare mana rayuwar mu Allah ya gyara mana wannan ƙasa ta mu Allah kuma ya kiyaye mu da dukkan wasu fitintunu yanzu zai usama yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah wa innahu kana muta'awwidan ya annabi wallahi ya faɗi wannan kalman ne dan ya tsare kansa dan kar in kashe shi ba wai imani yayi har cikin zuciyarsa ba shine innahu kana muta'awwidan dan neman kariya ne ba dan Allah ya faɗa ba ya ga mutuwa ne ya ga uwar bari ne ba musulunci ne da gaske ba muta'awwidan manzo Allah kawai sai sake cewa ya usama akataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah yanzu ya usama kashe shi kai bayan ya ce la ilaha usama ya ce ya manzon Allah wannan mutumin ba dan Allah ya ce la ilaha illa ba manzo Allah ya sake cewa ya usama kashe shi kai bayan yana la ilaha ka kashe yace ya rasulullah ya rasulullah muta'awwiz ne mai neman kawai ya tsare kansa ne kar a kashe shi sai a wata riwaya annabi yace a ashaqaqta an qalbihi ka ka tsaga zuciyarsa ne ka gane ba dan Allah ya ce la ilaha illallah ba zuciyarsa ka bude ka gane yanzu da mutum ya ce ma la ilaha illallah ya za ka gane ƙarya yake ko gaskiya yake zuciyarsa ka bude usama ya ce kai wallahi hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla zalika al-yawm kai wallahi sai da nayi buru ma ni ni dama dama ban musulunta ba kafin wannan lokacin ma ni kawai da sai bayan wannan abun ya faru na musulunta sai da na rena kaina ni ni ya akai ma nazo nazo na shiga wannan harka annabi ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa warai kuwa usama ba a ba shi yasa annabi ya tura shi ba masoyin annabi ne kuma annabi ya ce yana son shi ba mun karanta ba annabi fa yana son shi annabi ya faɗa ce yana cikin wanda nake son shi amma da yake yayi kuskure annabi bai kyale shi ba shi haka manzo Allah yake in kai kuskure sai ka dauka kamar ba ya son ka yace wallahi da ma ni ban musulunta ba ala sabilil mubalaga lal haqiqa wato yayi burin imamul kirmani yake cewa yayi burin islaman ne la zamba fi ina ma da a ce na yi musuluncin da ban taɓa yin zunubi ba ko kuma a ce ma ban ma musulunci ba kafin na zo na aikata wannan zunubi yi eh, wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya aka yi to manzo Allah diya ya biya sai da ya biya diya kwarai kuwa ya ce aje a biya diya aka yi masa faɗa ya ta tuba ya shiga damuwa kullum in ya zo majalisar annabi yadda ka san bai da lafiya sai ya zauna yana tagumi saboda ya aikata laifi wannan shine yanzu kun ga wannan inda za a yi wa addinin Allah adalci masu zagin musulunci cewa musulunci yana kaza yana kaza to wannan kyakkyawan misali ne cewa addinin musulunci addini ne da ke tsare jinin dan adam baya so a kashe mutane mu je malam قال حدثنا قريب بن سعيد قال حدثنا حاتم عن عن عن يزيد عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة بن اقوى يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يقف من الهروب تسع غزوات مرة علينا ابو بكر ومرة علينا اسامة قال وقال عمر وقال ابن بن حفص ابن زياد قال حدثنا ابي عن يزيد بن ابي عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت سلمة يقول غزوت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من من من البعث تسع غزوات مرة علينا ابو بكر ومرة علينا اسامه wannan yana mana bayani ne kamar da ya zo a riwayar ya ce salamatu bin al'akawa shi ne ke cewa na yi yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sab'a ghazwatin yaƙi yaƙi yaƙi sun kai guda bakwai umratul hudaybiya khaybar da yaƙin da aka je na Kirk da ghazwatul fath da ta'if da tabuka shine na ƙarshe ya ce guda bakwai mun yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wa fima yab'asu min buus na fita cikin aike da annabi yake aikatawa aikawa bu'us wato jam'i ne na ba'as shine aljaish rundunar yaki sojoji da annabi yake turawa na fifita mun je tare da annabi kuma yayi aike na je tis a gazawatin guda tara wanda muka yi tare da manzon Allah guda bakwai sallallahu alaihi wanda kuma aike ya tura a je bai je ba ni kuma na je guda tara goma sha shida kenan da wanda aka yi da annabi da wanda annabi ya tura marratan alaina abubakar wani lokacin abubakar siddiq shine amir shine marratan alaina amir shine shugabanmu abubakar ne kwamandan yakin a wani lokaci kamar lokacin da aka je bani fazara da kuma bani kilab wa marratan alaina usama wani lokacin kuma usama ne kaga wannan usaman fa shi yasa imam bukhari ya kawo wannan usaman da annabi ya masa roka yanzu yanzu din nan ashe kwamanda ne annabi ya yarda da shi yana da tura shi amma duk da matsayinsa da girmansa jagora ne amma da ya kuskure ka duba abin da annabi ya mai ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah wallahi eh du nasarar da du nasarar da aka samu a yakin wannan abun ba shi manzon Allah ya duba ba rai ɗaya din nan da aka salwanta rai ɗaya kawai mutum ya zo yana yana wasa da rayuka mutane mutum kurum ya zo yana yana tuka mota ko a cikin gari ko yana gudu kurin ko a cikin unguwa yana gudu yaro ya tsallako fau ya buge shi ya kashe shi sai ya ce Allah ne ya kaddara a'a a nutsu dai mutum ya zo yana tuka mota yana ya gafa cikin gari ne kasuwa ce amma ya rike wuta tit yana wuta tit shi a bashi wuri ya wuce kasuwa ce fa ko kuma garin mutane ne akwai mata akwai yara akwai wane ne akwai yaron da wallahi da zai ma zo tsallaka mota ba sai tsallaka titin ba sai ya gama motar ta zo zai duga da gudu amma mutum wai wai shi wai yana sauri wai ba zai zo cikin gari wai ya daga kafa ba wai sauri yake wai yana zuwa gau ya buge mutum shikenan a zo a ta turanci yan sanda nawa zaka bayar ka bayar abin da zaka bayar shikenan a ce ai hakuri Allah ne ya kaddara shikenan an yafi shikenan kai kai kana ganin Allah ne ya kaddara wallahi kisan kai ne kake tunda kana da dama ko mashin yanzu mutum zai danno mashin a cikin unguwa yana gudu kuma layi ne yara suna tsallakawa akwai masu rarrafe akwai yaran da ba su da hankali akwai wane ne sauransu ko shi kenan sai mutum ya zo maki yaro sai ya zo ya kashe shi sai a ce Allah ne ya kaddara idan mun yi karatu mu rinka sashi a lissafi a karmukallah yawwa na'am na'am na'am eh na'am na'am masha Allah ga malam kaji inda aka cigaba a ingila yanzu kamar irin wannan hanyoyin kamar wannan hanyar gadan ba ya ratsa unguwanni ba ga nan sani mai nage ga gadan ɗaya irin wannan titin da motoci suke wucewa su su can inda suka ci gaba a turawa da suke kula da rayukan mutanen mu musulmi akwai shi a rubuce amma ba ma ɗabbaƙawa masu kuma arna ne muna zagin su kafirai ne amma duba kula da rai duk wanda ya zo zai wuce ko yaro ne karami da ka zo za ka wuce kawai wannan na'urar za ka danna kana danna duk motocin za su tsaya dole su tsaya sai ka wuce dannawa kawai da ka zo zaka kawai inda zaka wuce kawai zuwa zaka ka danna wannan abu kana dannawa kawai sai ka tsallaka za su dakata eh eh kai kuma direba kana tsallakawa bayan ya danna ko yaro wannan irin wannan karamin yaro ne ba inda ya danna wannan tunda alama ce za ta nuna ka tsaya inda dama su ba sa wannan gudun haukan kana tsallakawa kuma to ka shiga matsala ka shiga matsala saboda kiyayewa rayukan mutane ba nan muka faɗa aka ce ko da wasa aka ga wuka a hannunka ko aska ko wuka sai ka shekara bakwai a kurkuku ko da wasa ka fice a cikin unguwa haka aka ga wuka a hannunka wani amerika ingila kenan ko da wasa aka ga wuka ko wani abin da za ka iya fasa jikin mutum sai ka shekara bakwai a kurkuku ba uban da kuma zai cire ka duba kula da haƙƙin ɗan adam amma fa kafirai ne a lokacin nan ma an yi ko a lokacin rini amma yanzu suna ina babu yanzu fa ko danjar ta bayar ku najeriya ko danjar ta ce a tsaya ana wucewa da sojoji sun zo ko 'yan sanda soja baya tsayawa danja a najeriya haka ne ɗan sanda baya tsayawa danja a najeriya su kuku ne ko ɗan tarota ma da yake kama mutane ba sa tsayawa danja a najeriya amma fa ka duba cifka da warwara fa ɗan tarota zai zo ya tsaya ko ɗan layin nan ka tsallaka sai a ce ai abin sai an ci tararka amma sun sun wucewa ba mu san wacce doka ce ta halarta musu wannan ba lokacin da wani yake wucewa wata wataƙila ya taho da gudu wataƙila ya taho da mara lafiya wataƙila kaza kuma danja ta bashi amma kawai sai dai kaga soja ya shiga ya wuce Najeriya kenan a su kuma ko bugawa soja kai in ka kuskura soja kai ya buga maka a hanya ya buga maka shi fa ya buga ma to ka shiga uku za ka ci uban duka kuma sai ka gyara musu motar su wallahi tallahi haka ake yi malam an riga ma an sani so ko zuwa kai a danja ya soja ya buga maka mota to su fita daga mota kurin ka ruga da gudu dan sai sun kusan halaka ka ba doka a kasar ba doka nawa za su kashe a irin wannan kuma halal ne a wurin su to gashi dai musuluncin muna karanta amma dai aiki kam Allah ya tawaye kuma duk lokacin da dan adam da zai kula da ka'ida da doka ba to yayi rayuwa irin ta dabbobi kuwa ko yana so ko baya so ko da dadi ko ba dadi ina maimaita wannan magana saboda yawancin ku akwai matasa wanda insha Allah Allah kyautata muku da san za ku yi san kwana za ku dade watakila wani zai zama shugaba wataƙila wani zai zama kaza amma dai wallahi wallahi yanayin da ƙasar nan take ciki in ba gyara ba za a sha wahala kamar yadda yanzu ma muke shan wahala annabi sallallahu alaihi wa sallam nabiyul umma rabiul rahma duk tarayyar da kake da shi in dai ya shafi hakki ne na Allah da zaka taba to sai an yi hukunci akan ka. wannan imam bukhari ya daɗa kawo mana kisan nan har yanzu ya ce yazid bin abi ya ce ya ji salama ibn al'akawa yana cewa na yi yaƙi tare da manzan Allah saba a zagawacin yaƙi yaƙi guda bakwai wa kharashu fi ma ya ba'asu min al-bu'usi ko min al-ba'asi tis a gazawatin cikin sojoji da annabi ke aikawa na yaƙi kuma guda tara na fita wani lokacin abubakar wani lokacin usama ana nuna mana dai har yanzu matsayin usama ibn zaid amma usama ya kashe wani bayan ya ce la ilaha illallah annabi bai daga mai kafa ba mu je قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق بن مسعود بن مخلد قال حدثنا يحيى بن ابي عبيد عن سلمه بن الاقوى رضي الله عنه قال وزوج مع النبي صلى الله عليه واله وسلم خمس صلوات وزوج مع بعض هذا الفتى yace ce na yi yaƙi tare da manzan Allah yaƙi guda tara wannan riwayar salamata bin al'akwa ya ce na yi yaƙi tare da ibnu harisa yace ce sa'amalahu alaina manzan Allah ya sanya mana shi wato shi ne shi harisa wannan nisma ne zuwa kakansa shi ɗin ne ne usama nam قال عن يزيد بن ابي ابي عن سلمه بن الاقوى قال غزوت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم سبع غزوات وذكر وذكر خيبر والهديبيه ويوم هنين ويوم ويوم قرن قال قال يزيد ورسيت بقيته yace imam bukhari ya dada kawa yace salama yace nayi yaki tara tare da annabi sai ya ambaci sallallahu alaihi wasallam sunan yaƙuƙukan akwai khaybar akwai hudaybiya akwai hunain akwai yau malkaraji kamar yadda muka fada da zu yace ya yace wani situ baqiyatahum na manta sauran yaqukan akwai wani fiqihu anan da aka yi ba ka fahimta ba kai ma yanzu anan gurin kunga babi ne Imam bukari ya mana akan Usama ibn Zaid da tura shi da annabi ya zuwa ga wannan al ka fahimci wannan sai ya fara kawo mana bayanin da usama a matsayinsa na kwamanda kuskuren da ya yi don imamul bukari ya daɗa nuna mana wato siyasar annabi da zamantakewarsa duyai ta kawo hadisan da suke nuna matsayin usama an je yaƙi shine shugaba an je can yaƙi sahabbai suna ta ba da tarihin cewa yaƙi kaza shine kwamanda yaƙi kaza shine kwamanda yaƙi kaza shine kwamanda amma ka duba kuskure guda ya yi saboda salwantar da ran dan adam ne amma bai kyale shi ba duba gaba ɗaya babu Imam Bukhari abin da ya kawo kenan duka gaba ɗaya me yake nuna mana wannan yana nuna mana shi musulunci adalci yake yi ba son zuciya ba son ra'ayi in su wani ne suka yi a musu kata kata in kuma wani ne a kyale shi ba a yi ko kuma dan dan gidan annabi ne a rufe asiri ko kuma ai saboda yana da matsayi tunda annabi yayi bayani yana da matsayi yana son sa yana kaunarsa bari a yi rufa rufa a wuce ba a yi Allah sa mun ɗauki fikihu kuma ko a ce aidan ya yi aiki waɗannan kaza kaza amma bari a yi shiru a kan kuskuren sa'a ba a yi sai da aka yi bayani don ni da kai kar mu maimaita wannan kuskuren ka duba shi kansa imam bukari yadda ke ka ce ya rayu ta da su mana ya tsatsamo hadisan ya zuba su Allah sa mu ɗauki wa'azin mu je mu je mu je eh gaskiya lokaci yayi kuma wannan hadisi yana da tsawo ba to bari mu dan dakata anan gobe sai mu dora sabon yaƙi ne ghazwatul fathi insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah muke roƙo shi ba mu lada da kuskure Allah mana afuwa kamar yadda aka sanar yaron nan da eh, yaron mu ɗalibin mu Abubakar da ake cewa an sace shi a nan ana ta addu'a alhamdulillah wayan an faɗa wallahi sai su ƙara mutum kusanci zuwa ga Allah duk abin da kaga an yi addu'a sai kaga Allah ya nuna wani abu eh, shekaran jiya eh, ko jiya haka aka bugo waya cewa an tsince shi a daji amina wasu mutanen ƙauye sun gan shi a jefe an jefar da shi baya magana amina mutumin da zai je nan fa daga nan ka buga fa ba a tsaya ko ina ba sai mina so an ɗauke shi aka kai shi gidan wani mai unguwa amina gidan wani mai unguwa amina da aka kai shi to baya iya magana sai ya rubuta lambar wayar 'yar uwarsa ya ce shi ne wani sai wani ya ɗauki wayar ya buga gidansu jiya da magariba zuwa isha a nan masallaci na kira mutumin da ya waya da gidan nasu na tambaye shi ya aka ce ya eh, kwarai kuwa lalle shi ya gan shi ya kawo shi wajen mai unguwa kuma yana da jarrabawa ne ya tafi ya bashi ya je jarrabawar ya dawo ya ga bai gan shi ba gidan mai unguwa to su kuma jami'an tsaro sun samu labari sai suka zo suka ɗauke shi yana hannun 'yan sanda suna ta bincike yaya aka yi ya aka yi ana ta waya da su muna fatan in Allah ya sa sun gama binciken da za su yi watakila ko yau ko gobe a taho da shi a dawo da shi gida sai a kai shi asibiti kuma a duba sa me yasa baya magana din to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh, abubuwa guda biyu na farko sai mu gode wa Allah eh da Allah ya bayyana damu mun ci Allah ya bayyana mana shi ko yayi ko to wannan me yake nuna yana nuna mana addu'a tana ci addu'a tana ci sannan wannan yana nuna mana wannan yaron Allah yana son sa dan da ba dan haka ba wataƙila nisan kwanan da yake da shi ba da da shi da sai dai mu haƙura nan mahaifinsa ya zo ji yake faɗa yake cewa wallahi yau sati biyu a karamkan labarin tsaido ba ya ce yadda ka san duwatsu aka ɗora mu a kai na bacci ba na iya yinsa ya ce na sha fita cikin dare karfe biyu karfe uku ban sani ba sai dai a nemo ni nima ya ce ya fita neman shi dare kawai uku sai ya buɗe kofa sai ya fita bari ya je ya zagaya can lungu ko zai gano abubakar ɗa malam ɗa jikinka ne wani lokacin wata fitinar wallahi sai ka ji gwanda ta same ka akan ta samu ɗan naka haka kuma Allah yi ya ce na wahala na yi kuka na zubar da hawa amma jiyan yana zuwa muna gaisa sai murmushi ya ce mana alhamdulillah bai fa ba labari ya ce ya ce ya yadda ka san yanzu nan ji nake ana ta zare mu wasu abu a kayuka na sai nake ji ana ta rage mun nauyin nauyin yana ta sauka sati biyu bai bace ba malam gaba ɗaya da shi da iyalin kullum a tsoron kofar gida suke zama ka san me suna jiran ko wani zai sallama a ce ga labarin ɗansu a tsoro sun haƙura da kwanciya a cikin gidan da zama a cikin gidan suna tsoro da uban da 'ya'yan da kowa ai duk wanda ya wannan yaran ai an cuce mu wallahi wallahi to me wannan duk yana da alaka dai da wannan abin da muke faɗa san duniya da neman taranta kuma kar ka tona wani abu tsabar addu'a ce abin da za a shirya a yi a kansa ɗin sai Allah ya sa su abin ya rushe ko su samu matsala a tsakaninsu ko kuma in kashe shi za a yi wani dalili ya kawo a hana kashe shi ko kuma in sayar da shi za su yi ko kuma in kudin za su nema in Allah dai ya san me yayi shi sa in ka tashi za ka yi addu'a kurin ka ce Allah ka yi min duk hanyar da za ka yi min ni dai ka yi min wallahi so yanzu dai yaro dai a iya labarin da muka samu a jiya da daddare an gan shi yana hannun jami'an tsaro suna iya bincikensu da za su yi sannan in Allah ya taimaka Allah a ɗauko shi a kawo shi a yi jinyarsa in ya samu lafiya kuma zai zo hannun za ku gan shi insha Allah yaro ne mai tsada wallahi mutum ne cikakke a iya sanin muzahiri mai addini mai kishin sunna wallahi yaro ne karami matashi amma jari ne wannan yaron to shi yasa ake so kai ma aka maka Allah ka zama irin wannan dan wata ran wani abu a bada labari ko bayan ka mutu a faɗa alheri a kanka ya shabab Allah ya samu cika da imani Allah ya fi mana kurakuran mu Allah kuma ya dada bayyana mana yan uwanmu da muka rasa Allah ka kiyaye mu a gida ka kiyaye mu a daji ka kiyaye mu a masallaci ya Allah duk wanda yake nufin mu da shari karka ba shi nasara akan mu ya ubangiji ka firgitar da abokanan gaba da za su iya mana makinci da shari karka ba su nasara akan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم